To madalla za mu sake komawa Zimbabwe inda shugaban kasar Robert Mugabe murabas daga mukamin sanan shugaban kasa bayan kwashe shekaru 37 akan karagar mulki. Shugaban ya mika takardar murabas ɗinsa ga shugaban majalisar dokokin kasar Jacob Mudenda. Yanzu aka kai tsaye muna tare da editan mu Bashir Ibrahim Idris wanda zai mana karin haske kan abin da ke faruwa. Bashir wai me ke faruwa ne yanzu a Zimbabwe? To madala kamar yadda kika faɗa shugaba Robert Mugabe ya sauka daga mukaminsa bayan shekaru 37 a karagar mulki. Yau da safe Majalisar Dokokin Ƙasar Zimbabwe ta fara muhawarar tsiga shugaban ƙasar bayan wa'adin da ta bashi na ya sauka daga mukaminsa zuwa jiya Litinin ya wuce ba tare da ya sauka daga kujerarsa ba. To idan muka koma baya menene ya haifar da wannan borin da ake wa shugaba Robert Mugabe? Eto eh masu sa ido a siyasar Zimbabwe sun dai tabbatar da cewa shugaban kasar ko kuma kasar ta zimbabwe ta samu 'yancin kai a shekarar 1980 kuma tun lokacin shugaba mugabe ke jagorancin kasar shugaba mugabe na ɗaya daga cikin shugabannin juyin juya halin kasar da suka samar wa kasar 'yanci daga turan birtaniya da taimakon wasu kasashen afirka musamman najeriya bayan hawa karagar mulki sai ya fanɗare kaucewa manufofinsa na gina ƙasa da samar da demokuraɗiyya mai inganci inda kwaɗayin mulki ya sa shi ya manta da tsoffin sojojin ƙasar da suka taka rawa wajen samun 'yanci. Kana shugaban ya gamu da fushin turawan da ke ƙasar lokacin da ya ba da umarnin ƙwace gonakinsu yana rabawa baƙaƙen fata abin da ya haɗa shi rikici da ƙasashen Burtaniya da ƙawayenta. To amma ba nan gizo ke sakar ba. korar mataimakansa guda biyu da ya yi musamman na baya-bayan na emerson mnangagwa ya haifar masa da matsaloli sosai abin da ya sa sojojin kasar suka masa bore suka kuma mamaye birnin harare da neman ganin ya bar mukaminsa wannan ya sa jam'iyyarsa ta zanu pf ita ma ta fito fili ta goyi bayan matakin da sojojin suka dauka tare da tsoffin sojojin kana kuma da sauran al'ummar kasar musamman gani da ake cewa yana sharewa uwar gidansa ne hanyar zama shugaban kasa. To yanzu me zai zama makomar Zimbabwe kenan? To idan kika kula abin da ke faruwa na farko dai shine yau an kawo ƙarshen mulkin shugaba Robert Mugabe mai shekaru 93 a duniya bayan ya kwashe shekaru 37 a karagar mulki. Na biyu mulki ya koma kai tsaye ga shugaban majalisa Jacob Mudenda mm. tunda shine zababben shugaban da zai mai gurbin shugaba Mugabe amma ga alama bakin akasarin jama'ar kasar ya karkata ne wajen tsohon shugaban ƙasa Emerson Mnangagwa mm. wanda ake ganin zai iya maye gurbin Mugabe. sai dai adawar kasar musamman jam'iyyar mdc ta morgan changirai na cewa bukatar su ita ce ganin an gudanar da zaɓe wannan matsayi nasa kuma ya samu goyon bayan kasashen duniya musamman kasashen da ke kare demokradiyya mm. waɗanda suke so su ga cewa an bi tafarkin demokradiyya domin zaɓo wanda zai mai gurbin shugaba Robert Mugabe. To Madalla Bashir Ibrahim Idris editan sashen Hausa muna godiya kwarai da gaske. To Madalla.